sunana ibrahim garba wala ko kuma wadda aka fi sani da suna ig wala kuma eh. ɗaya daga cikin shugabannin mata na arewa musamman kungiyar nan da ake ce da shi national consensus movement to na san cewa kun yi abubuwa da dama a baya kamar irin su maganar 'yan matan chibok maganar siyasar matasa a najeriya da makamantansu a wanne abu ne kuka yi baya bayan nan kwanan nan in ka tuna an idar da zaɓe to amma kafin zaɓen akwai an samu wasu yanayi da muka samu kanmu a ciki yadda gwamnati ta rika neman ta da wato hankalin al'umma musamman 'yan najeriya da aka zo ake ganin kamar an sa lokacin zaɓe kwaram sai gashi an ce an ɗaga zaɓe to gaskiya ƙungiyarmu ta yi rawar gani sosai wajen shirya zanga-zanga ta lumana wajen tabbatar da cewa mun kira hankalin mun ji hankalin gwamnati da ta tabbata cewa irin wannan yunkuri ko kuma wannan abu da ta yi bai dace ba a nan ne muka nemi ma inda hali su manyan gwamnati musamman national security advisor mai bawa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro da ya yi fara katabus da wannan magana muka ma kalubalanci cewa inda hali a sauke shi dalilin haka kuwa shi ya fara kawo wannan kalamai ko da ma wane ne kawo mu ba da mabu ba amma shi da ya fara kawo dinnan shine muka ga cewa to wannan akwai wani abu kullalle a ciki to kuna ga hakan ya haifar da dame ido a sosai saboda ai idan ka tuna matsayinka na ɗan jarida ka san a baya ana ma hasashen cewa ba za su bari ai zaben ba ma gaba daya to irin yadda muka ja a hankalin matasa 'yan Najeriya gaba ɗaya aka tashi aka tsaya aka ce sam ka duk da dai sun ɗaga zaben muka yi zanga-zanga a nan kofar eh, eh, ita hukumar INEC muka buga suka dai ba da haƙuri aka dai danne jama'a muka sake kuma ci gaba da kowane sati muka yi tari dai a nan Unity Fountain aka tsaya cewa ba mu yarda ba dole sai an yi zaben nan kuma muka nuna musu lalle lalle in ba haka in ba zaben aka yi ba mu ba za mu bari ba to kaga nan kwarai kuwa yau gashi magana da muke ni da da kai mun samu an Allah ya sa an samu sabon shugaban kasa wanda dai tukuna bai hau ba haka kuma an gama zaben gwamnoni lafiya me matasan suka koya ne wai menene darasin da suka koya daga zaben baya zuwa yanzu menene bambancin abin da suka koya matasa sun gane cewa ashe zama a zauna a yi shiru din nan baya haifar da komai kuma baya taimaka mana domin kuwa zama shiru da ake shi yasa shugabanni da suke kan kujerar suke iya yin badakala irin nasu ko kuma su yi abin da suka ga dama na son zuciya ko kuma su wawushe kuɗi kuɗin al'umma ko kuma kuɗaɗen da aka ware cewa za a yi aiki da su sai ka ga cewa ba za a yi aikin ba kuma ba za a ga kuɗin ba don haka shiru da ake ba taimaka yake ba a abun misali a nan shine ko maganan yan matan cibok da ake magana cewa an tsaya a kai in ka ga mun tsaya a matsayin mu na membobi na bring back our girls nan ma matasa ne sosai ke cike da wurin da da mata hmm. an tsaya an jajirce to jajircewa shine darasi da muka koya cewa ba za mu bari kai kullum a rika yi ba ma sa baki ba Ka ga tsayawa da aka yi an ka kula matasa suka tsaya bayan shi janar buhari wadda har ya kai ga gaci darasi babba shine ashe muna iya tsaya mu kawo sauyi mu kawo canji da ya kamata dan abin da yasa muke muke ganin an yi nasara mun tabbata cewa duk mutumin da ya ga yadda matasa suka jajirce to shi ma ba zai zo yayi wasa ba dole zai mai da hankali a ga cewa makarantu sun zauna a ga cewa asibitoci an samu ah, kwararrun likitoci da kuma an samu magunguna a ga cewa maganar ruwan sha an samu duk wa'annan gwagwarmaya ne na matasa ba wa iyayen mu bane ma da suka tsohon muke fara su za su tsaya su mana wa'annan abubuwa dan haka darasi in ga maka mun karantu sosai kai yanzu halin da muke ciki batun nan da ake fama a South Africa na ana muzanta wa'anda ba yan gari bane ko yan kasa bane a South Africa yanzu haka muna shirin fitowa a yi zanga-zanga ko matasa ke shirin wannan don mun gane cewa ba za mu taba zama mu yi shiru ba dole za mu ci gaba da darussan da muka koya mu ci amfanin sa wannan shine.